وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان الزهروان على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والدين amma ba'adu yan uwa masu albarka tun daga kan mai girma ciro mana hango shi can da sauran iyayen masu rike da mukamai a fada da kuma limamin wannan masallaci babban wuri ka ta fara masallacin mutsar bin umar sunan sahabin nan jarumi matashi rantsatsin sahabi mai tsada wanda ya ba da alghali wannafi duk abu mai tsada ya bayar saboda addinin Allah kuka samai aka ɗauko sunan shi aka naɗa ma wannan masallaci sannan kuma da mu tawagar da muka taho daga kano a so a shek muhammad al'awal ibn aqil da kirai da so malam yaqub harun sallah da kuma crew ɗinmu waɗannan matasanmu 'yan media da su muka taho in agaji ina gaisuwa gare ku Allah ya ƙara mana agaji gaba ɗaya da masu halartar wannan masallaci gaba mu kwata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam muhammadu bashir bashir Allah bi khair yana cewa karatu ya dawo Allah sa malam ba igiya ka sami auye ba Allah ba mu iko haka ne kuma abin da ya faɗa gaskiya ne nan muke zuwa zakirar su mala awal mu kwana a gintse a yi karatu a koma gida to idan ya zama to Allah ya sake da wannan dama din ai zalika ma kunna na zuga yi Allah ya samu dace amin mala zakirai gari ne mai tarihi kun fi ni sanin tarihin mani aure na gari abin da ke muhimmantar da gari kaga alamar addini to na gani a nan ina kuma kan gani daga cikin alamar ha wani ya sauruka da duke shi ya gina mana ka ta fara mai ibada kagun wata alama ce da ke alamta ana son Allah kuma sannan ka gari akwai suke da sunna ta shi ne babban abu ai saboda kuma kan kamanta fa Kano ce kuma Kano nan dai Allah ya mata albarkar riko da addini in na ce duk West Africa ba san kai nake ba da ya ka samu inda ya zarce Kano sai dai Allah ya sa inda muke da wannan baiwa da Allah ya mana a kanance kuma a ga addinin a aikace kuma ba ya zamanto mu ne gaba sannan wajen tafbiki mu sami kusuri ba الله الله في التقوى والإبادة ذو راناتي تا شاهدو وشابير شاهدو قوة تقل watan sha'aba kenan tsakaninmu da ramadan yau kwana goma sha shida na suka ce sha biyar duk inda aka samu sati biyu kwarara to kamar ka ce gara maran muna hangota ko muna hango shi to kaga sai mu yi shiri mu yi kintsi mai tattare shekara ta dubu da ɗari hudu kuma arba'in da kuma cikin baka yau biyu ne kuma ga watan biyu ko tutu biyu ga watan fabrairu dubu biyu da ashirin da shida to maudu'in da zan yi magana a kai kun ji an sanar wasu daga cikin haƙoƙin zumunta amma da nazo naga masallacin da naga ah to kawai canza mawdu'in ne in karkacin ba amma dai yi kawai a yi hatsin bara mana a yi hybrid kace gudumar masallaci wajen haɓaka zumunta me sa na shigo da masallaci ne kuma daga cikin hikimar muhabara ka ambaci abin da ake kan shi a yanzu muna cikin ɗauki na samun wuri sabo masha Allah ba shi sun ba masallacin haƙƙi mu fito da wasu jawani ta inda masallaci ke taimakawa wajen haɓaka zumunta da kuma yin ahir da kashe kan wasa da zumunta da ƙarfi nan sai mu tashi da abu biyu mun ambaci wasu daga cikin haƙoƙin zumunta da kuma rawan da masallaci ke takawa wajen samar ciwo da haɓaka ita zumunta masallaci dai aikin Allah ne wa annal masajida lilla fala tad'u ma Allah ahada har masajida anan a cikin wannan sura 72 ma'ana abinda ake nufi ai suka ce ba wai sai wuri ginanne ba hmm. yana ciki amma hata gabar da kake sun ku yadda ita ta yi su ita ma masjid masallaci ce kuma garka sarayar da gabar ka goshin ka waje yi ma wani sujuda ima Allah to man aka ce masallaci kalmar takan tafi zuwa ga wuri ginan ne inda ake tsayar da sallah sau biyar a rana har ma juma'a ta kullu sati-sati kamar nan a kaga inda muke sallar juma'a can shekaru aro-aro na muke karatu to sai Allah ya ba mu ci gaba Allah ka ciyar da mu gaba da zakari to da haka masallaci ba karamin lamari ba ne a cikin sunan ya tabbata cewa wanda ya gina wa Allah masallaci in dan Allah ne walau ka mafhasi qatatin ko da masallacin duk karancinsa ko da kamar sheƙa irin ta wala ne abin san sheƙa haɗin ƙarfi ne ko to komai rashin yau masallacin inda don Allah ne to Allah zai gina masa masauki a aljanna kenan ba girma ake kallo ba hmm, don Allah ne to Allah ka samu komai don Allah sannan kuma a cikin hadisi ya fi rututu ya tabbata cewa wanda ya gina ma Allah masallaci yana neman yardan Allah Allah zai gina mai mahalli aljanna Allah ka tsaka ayyukan to masallaci wuri ne da yake da ayyuka iri-iri daga ciki dai babban abin da ake a masallaci tsaye da sallah fi buyutin turfa wa yubka fi hasbu Allah ce cikin wasu ɗakuna wanda Allah ce a ɗaga ɗagawan iri biyu ne akwai arraf'ul maddi da arraf'ul ma'anawi a ɗaga masallaci ta hanyar gini yanzu ka kalli yani alhandasal ma'amariya suna kiran shi building engineering alhandasa al-ma'amariya da aka gina wannan da in ka bani ba zan iya ba don ba suna ta amma ga gwani ya nuna gwaninta kalli fanka kalli ginin kalli samfurin to kaga shi ne misalin an turfa a daga to daga masallaci iri biyu ne ta fuskar gini dagawa ta biyu da ta fi ta fuskar gini muhimmanci shine arraf'ul ilmi wal ma'anai wal ruhi a daga masallaci da ibada da bauta ma Allah in za a gina masallaci girman garin zakirai in ba karatu sunan shi matacce a yi wallah haka ne in ba a sallaci mai amfani shi su da haka ya ce ɗakuna ne da Allah ce a ɗaga su na gaya muka ɗaga irin yanzu kuma wayi sunan wayi karfi hasmuhu a ambaci sunan shi a shi babban aikin masallaci zikirullah a rana za a ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah so biyar Su mai sunu jabas ta ɗauka yamma ta ɗauka gusun da arewa sai shaɗan ya noƙe don ya ji abin da ke rusa shi masallaci ke da wannan na biyu an tambayi annan wasu aka ce ya rasulallah cikin wurare wanne ne allah ya fi so wanne ne kuma yake fishi da su sai ya shuru can ya ce ina eh, ne tambaya ce ni na so ya ce masallaci shi ne a habbul bika a ilallahi fil'am cikin wurare da ke ban kasa a duniya babu inda allah ke so irin masallaci wurare kuma da Allah ke fushi da su kasuwanni to sai albani ke cewa an na fi suƙi dura zina a kuke da zina ka zina ka ubu A anan ne ake ƙarya a ɓoye kaya a ɗaga farashi ba gaira ba sabar a yi gulmace-gulmace da kyashi-kyashi da shi sa sai kasuwanni in ba waɗanda suka shiga da tsoron Allah ba mafi ne. to ai ko shi masallacin ma da yake shi ne mafi alkhairi sai ko masu mugunta da ke zuwa a zo karatu a zo sallah amma ba na Allah bane ya zo satan kalmi ne suna nan ba a yi ne a shi sa za ka sauta ne mukan ce jama'a kuma yi da hankali sakarwa kuma yi da hankali wani mugun ba sallah ta kawo shi mm. har mun samu labari a kodin da suke bi suna jin labari za a yi sallah a masallaci kaza za a daura aure manya za su zo sai su yi shiga kan mutanen kirki wannan manya din su fa'ido a kansu ina suka aje takalma ina amfani su amma ina suka je masallaci ba masallata ba ne matsiyata ne abin da ya kamata ka kira su gina a ah, to tsiya mana to ya wani ya zo sallah kuma za ka yi sata misali yana su juda amma mankalin suna kallon takalmi wannan mutumin kirki ne fa innal masajida lan tubna li hada ba gina masajidai yau na mutum ba aikin da ko zikiri na biyu karantar da mutane addini za ga an sa tafsiri shi yasa muna kira ga shugabannin masallaci ku sa karantar da ƙur'ani shi ne babba kitab Allah fi khabar man kana qablakum wa nabu ma ba'dakum man tamassaka bihi usun wa man taraka hu wusun kaduba usun wusun usun za ba shi isma wasu ba shi wasma wasma da sa zai karye balbal cikin shi akwai labarin magabata akwai labarin abin da zai biyo baya to lalle a sa shi a karantar da shi muhimmin ko da da safe a yi halaka a dinga karatu nake sallah asubahi ku sa ƙur'ani ku dinga muraja'a har zuwa hudu rana lokacin duha ku yi sallah ku tafi ke wanda ke da uzun zuwa aiki babu ne kullum na ba da misalin wani abu da na gani a sudan wata rana a birnin khartoum a wani masallaci inda suka sauke ne na da makwabtaka da masallaci to mukan je yi sallah asubahi to da aka yi sallah asubahi sai na lura dattawa da ke unguwar ko nan suke ko sun zo ne Allahu ala amma da na gan su a masallaci sai su yi da'ira ko ka kalle shi da kyar ka ga wanda ya kasa shekara 40 hamsin sittin zuwa sau amma ka za su zo kamar musamman karanta karanta har sai sun kai sai ku duba rana ta hudu ya salam in sun kare shi nan sai a yi kalmomi na gode ma Allah a yi bankwana har dai na bar garin kullum suna wannan su. waɗannan hikima a gare su suna tabbaka karantar hadisi ka wannan masallaci na musa'ab ya kamata ya ci sunan mai sunan daga cikin aikin masallaci karatu to a sa karatun ƙur'ani kuma a sashi ƙarƙashin jagorancin masani wanda ya san ƙur'ani ba fatin shi ila yau ba sannan a sa tafsirin shi mana tafsiri babban hali a mulkin sahaba fiye da shekaru 26 ko ko takwas wannan muhimmi ne a ce an sa tafsiri a masallacin musa'ad da juma'a alhamis gwargwadon lokacin da kuke da shi aikin masallaci gaya mana mai mahalicin mu yace gaya mana qur'ani ne ce ta hanyar tafsiri yana daga cikin haƙoƙin qur'ani guda goma sha shida ko sha bakwai daga ciki ma'arifatu ne ka san tafsirin qur'ani me Allah ta'ala yake cewa wala ya'tunaka masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira cikin su al-furqan aya 31 zuwa da sai mun zo maka da mafi kyawun wajen fassara yana daga cikin aikin masallaci ƙarƙashin abu na biyu a takarantar da harshen larabci a masallaci domin ƙur'ani yaren shi ne arabiya yaren shi shi ne al yana daga cikin aikin masallaci in na tsallaka in je zuwa ga na biyu na farko na ce ne zikirin Allah na biyu karanta da ilimi na uku sada zumunta wato an zo gabar gina zumunta sada zumunta haɓaka zumunta to kaga na zo abin da nake cewa wato kamar gaure ko ba ka ba kamar dablaja ne kamar hybrid rawan da masallaci ke takawa wajen haɓaka zumunta zumunta kuwa ta yi kira ta ce ya ubangiji ka sadar da wanda ya sada ne ka tsirya ka ɗalɗalta ka yi kacce-kacce da wanda ya bar ne to zumunta yar jini ce zumunta yar dangantaka ce domin duk mutum za ka iske shi yana da alaƙa ta fuskar jini da auratayya amma gaba ɗaya ma dai auratayya shi don ai auratayya ne ke haifar da alaƙar jini ne shi yasa farkon magana Allah ya faɗa a sura ta hudu aya ta farko zuwa ta biyu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أشي فرق تجمع أولين وبعث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله والأرحام إن ذكر لكم رقيبا هذا الأرحام الله بس بنت كجيز الله دكوتي هذا جونا لشي والأرحام واتقوا أن تقاطع أن تقطع الأرحام كجيز أورو كركوا من تركوا فكذا دقيتكين أيكم مثلا wato daga cikin isham na masallaci na uku a wannan jere haɓaka zumunta to ga zumunta an ambata a wannan wuri yace fa hal asaitun in tawallaytum an tufsidu filar wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahum Allah wa asma ma absarahum wa asmahum ma absarahum cikin suratu muhammad sura milamba arba'in da bakwai aya 22 zuwa da uku kuna so ku juya da baya ku yanke zumuntarku to ula'ikal min abda sune ne Allah la'anahumullah Allah ya la'ance su ya kuruntar da su wa a'na absa ya makantar da su bala'i guda uku Allah an والإسمام والإعمام فأصمهم وأعمى أيش أطفالا فأشيانونا مكة زمن تقري أنا إيا كرياتا تكن زمن تقوم دليل جي وانا مصيبة أبو أكو دلنا وكاقا أنزو قبا كورا ما ناتي دكو دكتك الروض لما صلاتي أما ديكي منزو قبر zan dawo kan gaba domin shi ne ainihin marbatul faras matsoron doki na magana ta amma mu dan karisa daga cikin aikin masallaci masallaci yana haɗa zumunta a yi ƙwarai da gaske bayan wancan ɗin zumunta ta jini akwai zumunta ta imani da masallaci na kullum haɗa ah yanzu yana muka taro a filin kasuwa ko a masallaci masallaci juma'a da kuka buɗe masallacin nan talatin ga watan janairu shekaran jancin kwanaki biyu jama'a ba haɗu ba a ina muka haɗu to masallaci yana haɗa zumunta ta fuskar ilimi na hudu ko na biyar cikin wato wato masjid yana rage wani jiji da kai ya hudu min shi'uri bil illiya an a'ala na ya akhi kana da imani da kai da talakan talak a zakirai ko da kai ne miliyoniyan miliyoniyoyi a zakirai dole da ya a sau ɗaya to daga an sauke jini da kai annasu sawasiyya ka asnanil mushab mutane yadda ka san harshen kom duk ɗaya suke wanda ya fi wani wanda ya fi tsaron Allah inna akramakum inda atqakum inna la alimul khabir wanda yafi ku wanda yafi tsoron Allah kuna fahimta ka to shi kaga masallaci yana taimakawa wajen wato cusa ma tawabu na biyar cikin rawan da masallaci ke takawa ta kan samu na khushu dan zaka ji mala an karanta alqur'ani sai ji kana hawaye baka ma san lokacin ba saboda zaƙin ƙur'anin saboda ƙwarin darasin da ke ciki wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wala rabbihim taqabbal yabkun khusha masallaci ke da wannan na faɗi nawa kenan kuna rubutawa ta ya karatu da zana na la haula wa sun ce ma ku ce ba karra ƙwari ne a karantarwa ana ulki wa unaqish na yi magana in yi tambaya kuma a da kuma karatu a tsohon masallaci kun san wannan tambayoyi din wanda suka san lokacin to ba na barin abin da nake kai da na san daidai ne in ka zo majalisi a kowane karatu da malamai ke mana ka zo da kayan aiki ta yi za ka je gona baka da lauje baka da farfinya da ibrahim a shiga ba baka da bayar ka zo jin wa'azi baka da ainihin abin da sawa'i maka rubutu na faɗi nawa ku kawo su na farko ka gani ko so da ku rubuta ba ku rubuta ba ilimi rubutacce tabbatacce jiyayye gudadde kun gane hausa muhabbat musbat wal masmur فقار haka suka faɗa da turanci documented knowledge is assimilated knowledge documented an rubuta ya zama ta kawai ka zo kana ji kana ji kana ji an yi kabara ka kaci. Allahu akbar mai malam yace Allahu akbar ku saba da rubuta ilimi al-khatib al-baghdadi yana da littafi mai suna taqyid al-hadith rubuta hadisi wallahi da za ka samu dama wal a baya ne na sani duk lokacin nan shiga harami a madina na kan halarci majalis na malami akwai ɗalibai walon za ga duk saurin magana malami yana rubuta shorthand ku share sharidatan wala waridatan illa katabaha yace ilimi abin nan na so mu mun saba da wannan al'ada a dai kasar Hausa dai mu zo mu ji kawai ku canza wannan tabi'a kuma ko da za ka yi recording ɗaya da kyau amma rikodin na sha faɗa za ka iya zama da kan jamaɗin waya akwai kan jamaɗin waya shine virus viral attack takamar da ka yi sabin sai ga duk an cinye maka misali to da haka ku saba da wani to daga cikin abinda na faɗa ya wuce garko ga ce garko ya wuce garko mhm. daga cikin rawan da masallaci ke takawa gane ko wata hukan jefa ruhi na son kai taimako don kira ka jo na tashi wallahi kwana na biyu ban ci abinci ba ko ƙarya yake sai ka ji ah ci abinci ba to ga ta gudunmuwa duk da yake shi da Allah tare da cewa kuma zai yi kyau a dinga sa ido kan makareta ɗin sai karku ku buɗe ƙofa ku ce mun yi dan Allah idan eh, Allah ma sai ku buɗe ƙofa na sa su je wannan masallacin su je suna ƙarya wannan ba kyale su shiru kan munkari munkari yana daga cikin rawar na masallaci daurin masallaci daga cikin dauri na masallaci yakan kulla mana alaka da kabari shi ha sai za ga an aje makara a wasu masallacin kuma za ce za a kawo shi masallaci a sallace shi ake shi kasuwa ne ko filin kwallo a shi zuwa da gawa masallaci masallace shi ishara ce da ke kulla alaka tsakaninmu da tafiya saboda yadda aka sallace shi za a sallace ni za a sallace ka za a sallace ku za a sallace ki a hana karibun an haƙƙun haƙ ɗaya daga cikin daurin masallaci nawa kenan ku ke ba na nawa kenan takwas shida bakwai wani ne daidan daga cikin daurin masallaci kar ku manta zan koma na hudu kula zumunta daga cikin daurin masallaci na takwas da zan faɗa wato yakan haɓaka yakan gyara wa mutum ilimi shi domin duk lokacin da ka fahimci kai ne za ka zama limani to sai ka shirya je ka gyara haddarka ka gyara ka saboda kar ka zo kana karatu ana cin gyaran ka ba tajwidi babu qur'ani kuma baka isa ka wannan membarin ba Allah in ba larabci dan sai ka fara illa illa saboda babu karatu ashe dukkan birin birnin ne huhun ma'ahu ne ashe ce nan kuwa cewa ana sa'artaƙil mimbar هذه الفكرة تجسد في الحماسة لمعرفة اللغة العربية حتى أفوح بها لإرسال الرسالة تقدروا بالتالي مثلا في يتيل السامك كتاش حفاظ العلم انك دنك صوت حكي مشي علم شي معنى الحكي دوري نترى لما صلى شيء ديوة أم صلى masallatai kan taka rawa wajen kula da rauna na guda biyu annisa wasu biya mata da yara nisa da ce rauna na guda biyu eh, rauna ne mace mai rauni ce ko ba haka ba kuma raunin nata ƙarfinta, karfinta ne kuma kyawunta musulunci bai masu baya ba shi sa ina fata a wannan masallaci namu masallaci zai ba mata kaso mai tsoka na ilmantarwa karku sakaci da su wallahi babban lamari ne wata na a birnin abidjan a ƙasar cote d'ivoire da na kai ziyara ne ke fiye da shekara goma yau ina shirin gobe zan dawo nigeria sai na ci a ah, duk karatu takan da muka yi ya banga kun sa mata karatu sai za mu yana ce ba ku yi a kun yi ƙasa ku yau ta yaya kuma za ku taru waɗanda ke goyon ciki su shayar da nono tarbiyyar nan ba ku kaɗai ke kanku yanzu misali na ce dukkanin kunan kuna da 'ya'ya wasu ku ina yayan ke zama su shan nono suna bayan iyayensu wanda ke wannan tarbiyya ba ku buɗe musu ba ku ba su nan sashin ba ta zama kamar nau'i na kusuri suka ce ka na malamin gani zai da ku gyara to alhamdulillah mu a kasar hausa kun san annabi ana wannan alkhair sun zamanin shehu dan fodiyo lokacin da ake da yan taro kun taba jin yan taro asma yar shehu dan fodiyo takan tara mata ta ilmantar da su da fulful dai da arabiya da hausa hasana sufi mu anan kano hasana sufi malama ce gwargwadon mali na na karimatu ummul karam almarwaziyya malamar hadisi ce haka take zama a jikin harami ta harɗe manyan malaman hadisi masu haddasa suna ɗaukar buhari a wurinta sukan ce haddasatna a shaikhatu almuhaddisatu almusnidatu karima shekarunta ɗari kafin ta mutu ko da bai taɓa aure ba halifa kai to amma dai ai malama kaga in ba don an kawana ta ba da ibn hajar ke cewa wallahi mun fi shan wahala wajen tantance mazaje sama da mata amma bai mazaje da yawa a ilmin rijal zuwa ne mutakallam ce amma mata ɗaiɗai ake son wasu matsala an yi kilarar sun wuce sun wuce to ashe kuwa ba ababen wasa ba sannan kuma masallaci na taka rawa wajen gyara matasa ana su shaye-shaye ɗan ɗaukan amarya wanda wannan tsohon yayi ne abinda ake ciki ya fi wuni yan satan waya dalilin tasirin kwaya da shakulatin ɓangaro na iyaye matasa zarata za a je sallar magariba amma a lokacin suke dawowa daga filin kwallo sun fi haddace club-club da kwallo sama da ayan ƙur'ani za a yi kwallo real madrid da kaza-kaza valencia seville abinda kuka sani kenan ɗan ƙungiyar la liga idan suka je premier club wace ce sun san irin su man united huntington ɗaukun sun su amma inda za ka ba shi aya ƙur'ani sai kasa haba ya shi babar yi haba ya matasan musulunci ku ji abin da mawaƙi ya waƙe ku ba yace antum baqaya ummatin mahmudatin rafa'at liwa alkhair fi ma'muri antum junud muhammadin wa du'atu fataqaddamu lilkhair بالتبشير صوروا شمل الإسلام من أعدائه الراكدين وراء كل كفور الحاقدين على نظام محمد إلى آخر ما قال الشاعر لكي يكون فونجي ربون الأمة لكذلك to masallaci na taka irin wannan rawa ba a cikin guda goma nan kaɗai ba ya fi haka yawa amma dai a she'o bi she'i yuzkar sai mu koma kan dauri na nawa na hudu magana kan me magana kan me ma'adalla ku dama shi ne ce rawan da masallaci ke taka wajen haɓaka zumunta kamar ya yi duk abin da ka faɗa kusan duk sun shigo ai sai dai ka bi su kai musu tsifa ka yi dajiya har da rabbul na ita maganar don kashin bayan zancen ya ƙara fitowa da yardan Allah kun gani Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 49 aya ta goma sha uku ya ce ya ayyuhan nasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ila لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الحجرات كنا سورة أربعين ترى آية قوم شاء الله Allah ce ya ku mutane mun halitto ku min zakarin min bayaniya ce min taudihiyya ce min tafsiriya ce da mace ka ga zumunta nan ne aka fara kulla zumunta sai ce ne wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku shu'ub shu'ub jam'in sha'ab ne in ka ce shu'ub ana nufin yan kasashe akan ce ash-sha'ab an-najeri ina kenan ash-sha'ab al-amriki ash-sha'ab as-saudi الشعب الكوري الشعب ال... وهكذا شعوب قفشي تنزوني كتش أفريقيا قفشي نوي أفريقيا قفا همسن دو أفريقيا كوي همسن دو مو da muke inda ake kira west african subcontinent kasashe ne wasu faransawa ne francophone wasu english ne anglophony wasu kuma ana kiransu lusophony in yaren portugal haka tura mulki mallaka suka yi manonin siya amma dai shi uban idan ka fita sannan idan ka je asiya kasashe na wani idan ka je antarctica yayin ce ba mutane a cikin sani al-mu'im shu'uban wa qaba'il da kuma kabilu كبيلو كبيلو كده شعوب ما كنا سن كجوانن والله كذي أي تنجي مصمم لوكة إن أكيد أفضل مصمم لوكة نجيفة جمتاني لا إله إلا الله من صوون يا باشي كرات ما نبايا عدد شيء عدد دوك إيه أجي من شحر من China ما يزوك أباي لا إله إلا الله شيء كذا آه؟ توكل أي كنا ذكرتيه in wannan tsohon yana tafiya zai damu ba kyausa da ta'arafu akwai bai taɓa ce zan ce nan, ne ni kaɗai na zo aikin hajji ta gaba ɗaya Allahu akbar Allahu akbar da ta'arafu sannan kuma aka yi ku ƙabilu da yawa yanzu ko ƙabilar mu ta hausa kawai ai da mutum ya furta inda ya kasan abin da ake kira dialectical differences bambancin lahaja za ka ce wani baka ne wani baka tsire wani ba saukace ne eh ina ce awo kana wake faɗin wannan ifa efa kusan kowa na faɗin wannan ko kun gance ne ko yi awo ita ta zaka kano ne wannan eh, ita ce ta zo to ma ba sakwacin da ya wancan da ni ba kano duk ba sako ɗaya ba wani fahimta ba ni ta arafu ka duba ya kima ta ubangi hatta a yare bambanta ku a ƙunshin hausawa kenan to an ka shiga kuma sauran ƙabilu haka suke Nuri, yarbawa akwai irin wannan alfawarikin lahajiya waye wannan shi ne Allah to kaga akwai zumunta ciki akwai zumunta to daga cikin haƙoƙi idan kace kuma haƙƙi ne haƙƙi in cewa ne wasu daga cikin haƙoƙin zumunta ko haƙoƙi jam'i ne ne ko ne ne ne ka ce da kai haƙƙi right ne ne haƙƙi haƙƙi suka ce da harshen turanci justifiable claim on everything you possess justifiable claim ma'ana duk claim yana ne claim da'awar abu naka ne inda justifiable inda za ka iya tabbatarwa misali hula ta tawa ce sannan ina da justifiable claim on my car. taka taka ce to abinda ka ɗora hannu a kai ka ce nawa ne da kuma justification dalili to ka rike shi shine da maka haƙƙin ka ka fahimto to zumunta tana da haƙƙi ƙwarai kuwa ai tunda da ibada ce ibada ba na da haƙƙi ƙwarani yana da haƙƙi kar kai surutun ana karanta shi shi zumunta ne game da ƙwarani kar kai zo kar ka sa yawo ka buɗe ƙwarani lalala haƙƙi ne ƙwarai kuwa haka sa yawo ban ce da ka yawo najasa ba ne amma ba daidai ba ne kada ana karatu in kana surutu la haƙƙi ne na baku misali haƙƙi na iyaye fa ga sunan da yawa zumunta ma tana da haƙƙi wasu daga cikin haƙoƙin zumunta shine da farko ka tabbatar da alaƙar jini tsakaninka da wanda za ka kulla dangantaka don ka san mai haƙƙin zumunta ta fuskar jini da mai haƙƙin zumunta ta fuskar zumunta ta addini wanda wani lokaci har ta fi ƙarfi sama da na jini a yi kwarai da gaske ha to yanzu idan mutum ƙaddara yana da ɗa lafiya ɗan ya zama kafiri akwai gado tsakanin su kuma babu amma sai ka je ka auro mace ibo ta musulunta ka mutu kuma ta gaje ka nuna musulma ce tunaka abu ne mai kyau shi sa na karanta muku wancan aya mai lamba hamsin da hudu a cikin sura ashirin da biyar da Allah ce ne wa huwa allazi min mai basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa Allah shi mutum ya yi shi mai nasaba ni dan wani jikan wani wannan muhimmi in ka taso tun daga kwanar danja har ka zo wangara har ka zo irin tsoron. har ka zo ga sunan ɗazuna tare awal ke gaba na gagari gari ka su har ka iso nan birnin zakiyar har ka je gabasawa ka koma jogana ka je gira shin ba al'umma ɗaya ba ce ma kuma kowa ya san gidan da ya fito na ilaha illallah ainihin ga layin gidan wannan jinin nan dangantakar Allah ce lai ta'arafu kusan juna akul akul akul aka ayi ba dan ungomu bane da zarar rigima Allah ya kashe mu rigima an da kashi sun dan ungomu ne ko ba shi da gaskiya zamu je mu ka zama jahilin jahilo wawan wawaro dabban dabbaro shashashin shasharo ta ya za ka kutsa cikin rigima babu dalili wata ka yi rigima wata ka faɗa hamiyatar jahiliya ba haƙƙin zumunta ba ne ko naka ne na kusa ka ce ba zan goyi bayan ka ba kana da gaskiya tuko a to inda haka ne ba mu da wayewa ta waye shi sa yanki ana magana wani yan gaba yan gwa kaza yan bakin kasuwa waro jahilci ne da uha innaha na annabi ce ku barta jahiliya yanzu bari mu tambaye ku yanzu zara kai alkali ne sai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya haka kawai shi ƙara a kotunka kuma dan uwan nan ka uwa ɗaya uba ɗaya ba shi da gaskiya wanda ya kawo shi ƙara kafiri ne ma kuma ya fi shi gaskiya kuma kai ne alkali in ka ta tsaka mai ko to in ka tashi hukunci tsakaninka da Allah za ka ba gaskiya na'am kafirin kafiri gabar musulmi kuma dan wanka ba shi da gaskiya madalla magana kenan ba shi da gaskiya kenan ba mas'ala da kuma kaina wani kan kaina wani Gaman wa urq lakin anta ala al-batil wala yajri mannakum shana'an qawmin ala alla tal ibilu huwa aqrabu littaqwa to kenan kaga sanin dangantaka jinin mu ga inda yake ga wani ga wani wannan muhimmi ne ya baka dama wajen sanin haƙƙi misali waɗannan 'ya'ya ne waɗannan iyaye ne waɗannan ɗankuloli ne wato baffanni ne waɗannan kawo da ka san su kawo ɓangaren uwa ne al'adar ta hausa bafa ɓangaren uba ne lalata kuma bafa ana amfani da kusan kawai na fulani hata ma za ka yi bafa misali to waɗannan ka san su to sai ka kai haƙƙin zumunta inda ya kamata misali ga ɗan uwanka na jini yana bukatar zakka suna ba kake ciyar da shi ba ɗan uwanka da na jini ka kuma ɗan uwanka na musulunci ba ɗan uwa bane na jini shi ma yana bukatar zakkar kuma dukkanin suna aji ɗaya na samun abin duniya wani bai fi wani ba hakkin zumun hakki a nan waye kamata ka bashi zakka a nan ɗan uwanka ka yi son kai kenan a zakan kuma ta yi kana da ladan tibbi zaka da kuma ladan zumunta ainihin to in za a ce shi wancan da yake ba dan uwanka na jini ba tsakani da Allah ya fi bukata kwanan shi bakwai bai ɗana abinci ba Allah kyauta yana bukata kuma ka sani ga ɗan uwanka na jini shi masha Allah shi har ma kaji yana ce a gidan amma da ɗan samu kasuwa ta ɗanyi har dama ne kaɗan in ka tashi wa ya kamata ka baiwa nan za ka fifita zumuntar addini sama da na jini shi ma na jinin addini sai ka ce wani ka yi haƙuri yana bin ka haƙi ka ce ka yi haƙuri karka gana ba shi kaji kaji kaji sai ji daɗi ka ce karka gana ba shi ka tafi cancanta amma ka ji halin da yake to kai kuma saboda ka taimaka mu zumunta karka ce tun da kayan haka ai ka nuna ware ina ɗan wanka sai ka da hankali ba ya maka bayani ba sai ya kamata ka salo da ai ai bayani na gari kan sa mutum ya salo da wannan shine haƙƙi na farko a duniyar abin farko ka san ina za a kai zumunta haƙƙin zumunta na uku na biyu duk lokacin da annoba ta faɗa ma ɗan uwanka na jini to ka ji kamar a jikinka ne Allah ku an kama shi an kai shi police station an ɗaure shi da gaskiya ko ba gaskiya haƙƙi ne ka fara jin ba da daɗi ko da ba shi da gaskiya ba wani zago ba shi ba a ah, ka fara jin ah, ya haka zai faru da shi in ya so ka ji mai faru daga ba ka ce ok a shi ne ba shi da gaskiya amma jin ka na farko sai ka ji damuwa saboda alaƙar mai jini kun fahimce ne ba wai ka ce eh shi ke ka bari sai kun bincika tukun فتبينوا أن تصيبوا قوما بجحالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تكون سورة الحجرات آية شدة كفارة سكرتكم فأما دي حكي لنزل منتا كدي الشعور الشعور الانتمائي ashu'urul الشعور الانتمائي rahimi ashu'urul intima'i na dangantuwa shine intima na irin zumunta in yaso daga baya ka fahimci ashe ok ashe kai ne baka da gaskiya shi ma wannan haƙƙi ne na me na faɗi nawa Allahu akbar goma kuma ashe ba ku tare da ni ni da na ƙare faɗi na dawo haƙƙi na hudu la haula wala quwwata illa billah ba ku riƙewa ko a tambaye ku wani sahabi ne ya fi kowa sanin ilimin gado ku faɗa yana daga cikin uslobi na karantarwa tambaya wani sahabi ne ya fi kowa sanin ilimin rabon gado halittu bai tsalib Tsaya ba shi ba ne sau ku tsaya wani sahabi ne aka ba shi ɗawai ne tattaro ƙur'ani compilation of ƙur'an wane ne لا حول ولا قوه نعم زيد بن ثابت جميل وني صاحبين يوم هذه سيدوا جميل وني صاحبين يي مغنى بان يا متو يي مغنى هنا باقي هو يا فاروق وهي to kila tambayar ta yi tsauri ko to shi kenan yaya sunan kogon da an su ya shiga ciki da zai je madina kogon kogon wani kogo ne saur ko hira da kogon saur da kogon hira wacce take cikin maka tunan zaburo da ku ne ku shirya amsa tamurina Allah ta'ala ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal wata sura ce wannan fussilat barakallahu fi sura lamba na يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم سورة آية نار ثمانين جميل جميل جميل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقصرة سورة لما نار ثلاثين 33 amilan ba nawa 35 إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا أحزاب آية نار حمسين دا حمسين دا شيء وهكذا وهكذا لو من فرونا جاهن كلمك الزواغ كراتو ني أكراتو إنا تنبيا as I talk I ask قل قي وأناقش don karatun ya zauna kun fahimce ni ko saboda haka na gaya muku hanyoyin da masallaci ke taka rawa gudana goma sha ɗaya na hudu yana taimaka ma zumunta shi na koma nake sharhi na kuma ambata sannan kun ce goma sha ɗaya ya rabbal alamin so daga cikin hanyoyin da yani masallaci ke haɓaka zumunta na ambaci nawa ya ka ce goma kai hmm? nawa na farko na ce mai halakar jini na biyu ba na'am madalla da zaran wani a shi'ur da intima'in ne. larabci ne ko ka samu feeling har na ce da zaran an ce ɗan uwanka kaji kaji an kashe gidan gurgu baka san dalili ba ko sai ka ya dame ka eh haƙƙin zumunta ne sai ka ji ba daɗi to wani ba ba laifi ba ne laifi shine ka fahimci ba shi da gaskiya kuma ka goyi bayan shi amma shi wannan shi'orin azumin ta ce ai kuma ce ne ko da Allah ko inda rike karatu da Allah malamai sun koya mana ana yi ana rike saboda shi ne kai ma ka iya da sa'ul bari amma ka zo ai eh, to ya karatu wallahi ban san me rike ba. idan ka je neman kuɗi abinda ka samu ba ko shi kake ba kai ne sa baka boye karatu ai karatu rubutu ne haka imamu shafi yake cewa yace al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayd sa'd al-hasan qayd su haka bil ibal al-wafiqa yace ilimi kamar kayan farauta ne idan ka je ka farauto mara ya koma zo ka batta a fili za ta gudu daga cikin haƙoƙin zumunta na faɗi guda uku ko guda biyu ko uku na faɗi na uku na faɗi na uku shi ne duk ɗan uwanka na jini haƙƙin shi ne in yi rashin lafiya ka zarce shi wajibi a cikin bukhari da muslim hadisi ya tabbata cewa haƙƙul muslim alal muslim khams a wata ruwaya sit shida duk yayin guda biyu sun tabbatar da wa'iza mari da fa'ilu in yi rashin lafiya ka zarce shi tsakaninmu da Allah muna kai wa marasa lafiya ziyara zakirai ai muna da asibiti jan hospital ko babu to muna fata wannan masallaci namu na musab ya dauka daga cikin ayyukan wannan masallaci mai albarka wato a ringa shirya ziyara zuwa masallatai eh, zuwa asibitoci amma in za a tafi a yi kokari a gaya ma jami'an asibitin mu ne daga masallacin musab za mu kawo ziyara mu ga yan uwanmu amma idan ba mu yi wasu mu ba musulmi suna yi wasu mu kafirai saboda karfin hali su zo mu su kai ziyara su ba da abin saboda fitina ga talauci da haka suke shigar da kayawa cikin kafirci su ba mu yi wannan hatsari ne haƙi na nawa kenan na nawa na hudu iyadatul narib haƙƙin zumunta ne to balle sanar ɗan na jini musulmi ma wanda yake ba dan wanka na jini ba ne ka kai mai ziyara ballantana kuma zurrahi dan wanka na jini ka kai mai ziyara haƙƙi ne kuma na biyar wanda ɓangaren zumunta ne in ka kai wa mara lafiya ziyara kar ka faɗi wata magana da za ta ƙara haukata ciwo kamar yaya harka ce kai kai kai ai wannan ciwo waiwai to babu kyau ji kaga ciwo ai ba mutuwa ba ne haka kuma kasancewa cikin lafiya ba a dare shi rashin mutuwa ba sau tari mutum ya kai yammaci salin alin shigar gari an kwashi gawa ko ba faruwa ne na karshe faɗi magana wadda take mara daɗi kashe a ah, to ai wani wannan ciwo to Allah dai kyauta ka nuna rashin mutuwa da ya mai laba tahur wani ya yi wanda ya fana wallahi ya warke sai ji ya ji daɗi amma ka zo ka dafa kai kana kai ka keto sai zaman toka har hargitsa shi haƙƙin zumunta ne karfi haka haƙƙin zumunta ya ce da kuwa su ba za mu faɗinsu su gaba ɗaya ba haƙƙi ne na zumunta na ka na jini duk wani amfani da zai kai ga ɗan uwanka na jini yi ƙoƙari ka kai gare shi baffan ka ne ɗan baffa ne kazin kuke kaza kaza kaza to kuma kai kana da haƙƙi kana da dama a ma'aikatar gwamnati ka samu vacancies na ɗaukan aiki to ka tana ƴan uwanka mana a zakirai a gaba sa kan gaba a kaza kaza kaza babu laifi ka fita su saboda da arziki wai a gari wani gara garin ka aka ce ne ba washi amma in akwai wanda ki cancanta kuma ka tabbatar ya cancanta kai abin da bature ke kira nepotism menene nepotism kawai ka ja dan uwanka dan kawai dan uwanka ne kuma bai cancanta ba to wani haram shi suke kira nepotistic tendency shi wani baya halatta na'am zan ɗauki ɗan uwa na jini in bashi bisa istiha bisa merit shi ma haƙe ka ja ah, ni ba ruwa ni ne gaskiya ne ba zan ba kowa aiki ba ya za ka yi haka idan ka hana aiki kafari suna mamaye ma'aikatu da yawa a abuja su danne ne kaga ce ina gaskiya take ba gaskiya bane gaskiya ba gaskiya bane gaskiya ta ka yi da tsari ba da cuwa-cuwa da magu-magu da rashin gaskiya haƙƙin zubunta na gaba na nawa kenan na nawa kenan duk abin da za cuta zai zata ta kai gare shi ka kare shi haramun ne kana da ɗan uwanka na jini saboda kuna da 'yar tsama ainihin garinku akwai 'yar tsaba tsaba akwai tsakuwa kai kau sai ka ce barin buɗe ƙoranin hana shi bacci cikin dare so zunubi kai ba lan za ka ba domin ya kwanta ya yi bacci haƙƙi ne da allah ya bashi waje allah na makon su bata don me za ka yi disturbance shi shi ma haƙƙi haƙƙi ne na zumunta ka gina ainihin katanga don kana da gida kana da dukiya ka yi gini tagarka windon kana kallon tsakiyar gidan shi shi kuma zuki ne Allah akbar ka cewa ne ana ganin da to mene ne kai man ka isa ka je kai sai Allah ya kama ka dan sai ma Allah dagawa baka tsara mutunci ba Allah nan da baka zai iya ba shi. an faɗi nawa kenan don lokaci an shi daga yayi sarabin cibiyar tsara nawa na faɗi nawa na faɗi nawa akwai ko? na takwas in ya mutu allahu akbar ka raka shi aikun san rakiyar zuwa ina la ilaha illallah amin yadda ka raka za a raka ai eh, wallah za a raka ka sun abu ne muhimmi cikin dama hadisi wa idza mata fashayyi'hu ka raka shi raka dan wannan muna magana dan uwanka na jini da kuma dan na musulunci gaba ɗaya muke magana kai saboda raka gawa a mataki biyu ne akwai daga inda yake kwanci aka wanke shi har aka kai shi inda aka shimbiɗa za a sallace shi wannan rakiya ce ita ce rakiya a zango na farko zango na biyu ka samu lokaci a tattaka da kai a je har inda za a binne shi waɗannan duk lada ke gare su zango na farko wanda yana da lada yana da lada kamar dutsen uhudu kira ɗaya wanda ya raka gawar aka binne ta yana da kira har guda biyu in kana son ka san girman kira ka je madina ka ga dutsen uhudu kilomita takwas land tsaye bread hudu ka je ka gani za ka sha mamaki kuma ga wannan haƙoƙi ne na faɗi nawa kenan na faɗi nawa kenan haƙƙi na zumunta ya wajabta idan ka ga musulmi yana abin banza karka tona asirin shi wanda ya suturta musulmi allah zai yi sai idan cikin shirin akwai ɓarna ka shafe ka ta shafe kuma sannan ba a shi zai ku ce ka za munkari ne dole a gyara ko da mai barna yana jin kamar an taɓo shi a kai muke ana magana kare mutunci haƙoƙi kenan kuna ji na sai kuma haƙƙi na nawa haƙƙin zumunta ne in ya mutu da bashi a biya ai wallah malan karka yadda ka mutu da bashi amma bashi hanji ne yana jikin kowa ƙasar da take jin tafi kowa arziki a duniyar amerika caɓe-caɓe take cikin bashi canin abin ta bashi abu ne ka samu miloniya biloniya triloniya septiloniya amma ka ji ana bin shi bashi kamar abin da ake cewa ka biya kar ajiyar ya sami ka idan ku ana bai ce ka sauke yanzu ka ɗauki misali daga ƙarshe idan mahaifin mutum ya kasa yin azumi saboda rashin lafiya misali kuma Allah ya ba shi lafiyar daga baya amma bai rama azumin da ya sha ba ya zama bashi a kan shi ko bashi ba ne bashi ne suwa za su biya amma idan yana cikin rashin lafiyan bai warke ba har ya rasu a azumi ba ba shi bane don bai warke ba to amma zai riga warke to yan uwa masu girma duka sun aka diba ma wannan haduwa kusan yi idan har na dora kan abin da aka ce min cibiyar haka maudu'i na ne na sa mai suna ku faɗi topic dina ne na ce hmm? haƙƙin ne, na ku kuma rike sunan ba gudunmuwar masallaci wajen me ya kawo na canza topic din saboda sabon masallaci muka shigo na ce mu taɓa wani abu game da masallaci da kuma rawan da masar ke taka wajen zumunta da na ambaci abubuwa guda goma na masallaci na nuna na ɗauko na hudu maganar zumunta iya abin da zan faɗa kenan illa iyakan ƙara muku da cewa masallaci na da haƙoƙi a gurguje a tsabtace shi a gurguje kara kawo ƙazanta a gurguje ko halawa ka sha kar ka kawo kwalin halawa ka samu a gurguje banda ba ne ce za ka fara tara kana kiran sallah bayan ba sa ka ba akwai yan kankan ba masallaci na da ka'ida ka tsaci an baka dama tugu kar ka zama na fitina da Allah daga cikin sa ta ce lokacin sallah mu ce ka ja mu sallah duk akwai shugabanci bismillah ina jin haƙin masallaci ka zo da wuri ka samu sahun gaba daga cikin haƙin masallaci masallaci ya kai taimako a gidajen makwabta inda hali abin da aka tara na abinci na kaza kaza ina makwabta a kai musu yana daga cikin rol na masallaci ga ramadan na zuwa haƙin masallaci wanda ya yi Allah alƙawari wani zai ce ubangiji ne alƙawarin zan kawo koko da kosai a masallacin mus'af a zakirai har ramadan ya kare wannan tsakanin ka da Allah za ka samu lada ni alƙawarin canza glove in yi suka mutu da sauransu masallaci na da asusu sun ringa taimaka da miliyan ɗaya duk wata in kana da hali wata zawwadu fa inna khairar zadi wata سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته